ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا سافر لتنن شاترا قوتا بيوة سفر hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1448 wadda ta dace da uku ga watan takwas watan agusta kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake haɗa ma wannan lokaci da wannan masallaci masu albarka domin ɗora daga inda muka tsaya a karatun littafin iktida'u siratul mustaqim wallafar babban malami Ibn taymiya ahmad bin abdul da tsokaci da muke gani a cikin sa na babban malami muhammad bin salih al muna cikin fasli na sha biyar da malaman suke bayani akan waɗansu ababen kyama a wannan babi na bukukuwan idi da aka ƙirƙira aka saka a cikin musulunci wanda ba su da asali a addini malaman suna bayani akan hadisin wa kuma muhdasatil umur fa inna kulla muhdasatin bida. da waɗanda suke ƙalubalantar wannan hadisi da irin marungan da suke kawa kuma ya ce su iri biyu ne suna da makami ne guda biyu imma dai a ce in ya tabbata waɗansu bidoyi kyawawa ne waɗansu ba su da kyau to waɗanda shari'a ta yi hani a kansu su waɗannan dole ne a ce ba su da kyau waɗanda aka yi shuru kuma kan shara ba ta ce ba su da kyau ba to wannan ba za a ɗauke su a matsayin bida'a ba wanda shi ne muka gama bayani a kai za mu ji matsayinsu kuma na biyu cewa ce ga wata bida'a a nuna ta ce wannan kyakkyawa ce ita a karanta kanta a pointin nata a nuna ta ce kyakkyawa ce to wannan ainihin shi ma za mu ji wato amsa akan waɗannan ko irin wannan tunani shi ne za mu tashi inda malaye cewa amma musulani fayu ba an gane ku shafi 233 faƙara ta biyar daga sama inda malaye cewa amma makamuhu musulani da fata Allah ya taimake mu ya sa dace malai cewa amma maqamuhum tsani amma matsayin su na biyu fa yuqal sai a ce hab anna al bid'a tanqasimu ila hasan wa qabih dauki cewa bid'ar ta kasu zuwa mara kyau ko mai kyau da mara kyau فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث ala على قبح الجميع to wannan abin da za ka kaddara din cewa kaddara bida ta kasu akwai mai kyau akwai mara kyau to wannan abin da ka kaddara bai hana a ce duk bidoyi bata ne ko yana hadisin yana nuni akan cewa bidoyi gaba ɗaya bata ne lakin sai dai aktaru ma yuqal yawanci abin da yake cewa innahu idza sabata anna hadha hasan in ya tabbata wannan abin mai kyau ne yakunu mustafnan min al-umum zace to an cire shi ne an togace shi daga cikin waccan magana da aka ce duk bida bata ce Wai in ku ba haka ba fal aslu anna kulla bidatin dalala asali duk bida bata ce an gane ku sai to wannan da aka kebe sai a ce mustahnan shi an kebe shi kaddara a ce an sami daɗin mai kyau wato mala ya a kaddara wannan saboda tattaunawa ta yi daɗi ka san ka kure abokin magana ta ko ina. to in ba ka sa ba kuma sai ku yi fada an gane ku to ba shi dama ya dan numfasa to da haka a kaddara cewa akwai bid'a wanda aka ce mai kyau ce to ita wannan din sai a ce nasti ne ice ne ta daga cikin marasa kyau to da haka ita bata zama bid'a ba yanzu an gane waɗancan har yanzu suna na bid'a duk wata bid'a wadda shari'a bata shari'a ba to ita bid'a ce an gane فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض, يعارض به من أنه حسن يا بينا a jawabi da ya gabata cewa duk abin da ake kalubalantar wannan hadisi da cewa wannan abin mai kyau ne kuma bid'a ne wa huwa bid'a shi bid'a ne imma annahu laysa bi bid'a ko dai idan ka tsaya ka kalla abin duba irin na tsanaki ba bid'a bane wa annahu mahsusun ko kuma shi wannan abin an kebe shi a cikin bidoyin faqad salimat dilalatul hadith da haka yanzu abinda hadisi yake nuni a kansa ya kubuta har yanzu dai bid'a tana na mara kyau in dai wanda ta togace ta ba wa hadal jawab amma wannan amsa safa da ake bayarwa inna ma huwa amma sabata husnuhu ana magana ne aka abin da ya tabbata bid'a ne kuma kyakkyawa an gane ku to abin bai tabbata ba ka gabba shi ba za ka dauko shi kuma sai ka saka shi ba فأما أمور أخرى أما وسأل أمر أنا دبن قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة ودعكي زتنشو كاوى واني الهالبة كاوى بني أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون حسنة فوش الأمر دبيها لتزيئي يواز زمنتو كاوى كوكما زمنتو با كاوى با فلا تصلح المعارضة بها تو بذا زواتي ذا أكاو ذا أكاو أن حديث تيكس دسوبا بل يجاب عنها بالجواب المركب آه أنا wato amsar ma da za a bayar amsa ce hawa hawa hawa wa huwa ga amsar in sabata anna hadha hasanun in ya tabbata wannan abin mai kyau ne fala yakunu bid'a to ba zai zama bid'a ba kuma aw yakunu mahsusan ko kuma ya kasance an kebe shi ne wa illam yathbut annahu hasanun fa huwa fa huwa dakhilun fil umum da in bai tabbata wannan abin mai kyau ba ne ya shiga cikin wancan hadisi wancan ma'ana da hadisi ya faɗa ta duk bida bata wai za a rasu annal jawaba an hadhihi mu'arada bi ahad al jawabain fa'al taqdirain in ka fahimci cewa amsar da aka bayar akan wannan abu da ake kai kalubalanci wannan hadisi za a amsa ba da amsa ne ta tsayin bangarori guda biyu da bisa abubuwa kadara guda biyu addilalatu min alhadis baqiyatu la turaddu bima zakaru to abinda hadisi yake nuni zuwa gare shi ina nan har yanzu abinda suka kawo na mu'arada din ba zai warware ma'anar hadisin ba wala yahillu li ahadin an yuqabila hadhihi alkalimata aljami'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walkaliya wa hiya qawluhu kullu bid'atin dalala bi salbi umumiha kuma bai halatta ga wani daya ya fuskanci wannan kalma ta manzo Allah su sallam kulalliya wadda ta game duk wani abu da yake karkashinta wadda ta zo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace duk bid'a bata ce bi salbi umumiha yace a'a zai cire ta daga gamewa huwa an yuqala ace laysa kullu bid'atin dalala ba duk bid'a ce bata ba fa inna hadha ila mushaqqati rasul aqrabu minhu ila ta tawil saba manzo Allah su sallama irin wannan tunani shi yafi kusa da daidai fiye da a ce wai a wai tawili ne za a yi wannan ba tawili ba ne a kawai ana so ne a saba manzo Allah amma ba haka ba shi ya ce dubi da bata ce don me za ka zo ka ce banda kaza banda kaza ko kuma ka ringa kawo misalai har da cin tuwon dawa tsakani da Allah in ba ana so a batar da mutane bai wuce za ka ɗauko cin tuwon dawa ka ce bida ne menene abincin bahaushe tuntuni shin sha'ir yake ci shin nama yake ci shin nono yake sha zai ka zo ka ce wai cin tuwon dawa bida'a ne cin burabusko bida'a ne cin shinkafa bida'a ne cin taliya yar gwamnati bida'a ce an gane kaga wannan da ji ka san kawai ana so ne a batar da mutane yaya eh, ana maganar za a yi sallah a samu lada za a yi azumi a samu lada za a yi salati a samu lada za a yi wata ibada a samu lada kana maganar za a ci tuwo an gane ko ka ɗauko wannan ka cewa shi ma bida ne yanzu akwai wanda ya ce in ka tuwon dawa za ka ɗauki zunubi ko akwai wanda ya ce in ka tuwon dawa za ka samu lada wannan sallar da kuka ce in an yi za a samu lada wadda Allah bai ce a yi ba manzan Allah bai ce a yi ba ita ake cewa ba za a yi ba ko kuma ita ake cewa ita ce bida wannan salatin da kuka ce in an yi za a samu lada shi ake cewa an yi ba za a samu lada ba don bida ne don ya saba na Allah ya saba na manza Allah amma don ka sa riga don ka yi gini wannan duk wai a cewa bida'a ne bida'a ne shi ke daƙe to in haka ne kuma ya zama bida'a ke to amma duk abin da aka yi shi na ilimi ilimi yana tabbatar da shi in ka ce bida'a ne sai ka ce amma a yare ko a yare bida'a ne Allah ya sauƙaƙa بل الذي يقال فيما يثبت به aiki ya tabbata da shi wanda za a iya cewa shi din bid'a ne inna hadha al-amal al-mu'ayyan masalan laysa bi bid'a tace wannan abin da aka faɗa a karan kansa ba bid'a bane fala yandarij fil hadith da haka ba zai shiga cikin hadisin ba aw in min daraja lakinnahu mustasna min hadha al ko kuma in ya shiga to amma an kebe shi daga cikin wannan gamewa an gane kamar ka zo ka ce da wani mutum na sayar maka da gona ta banda wannan bishiyar ko kuma tsayi yanzu bari mu je Allah ya ce da annabi Adam ku ci daga duk abin da kuka gada wala taqraba hadhihi shajara kaga duk abin da yake gidan aljanna a wannan hukuncin ya halatta ya ci amma ka haramta masa ne wannan bishiyar to shin cin dan wannan bishiyar haramun ne in haramun ne a ce a samar da shi gidan aljanna an fahimta me aka yanzu an keɓe masa wannan ne komai halal ne amma ban da wannan karkaci an gani to sai wani zo ya tawili a ah, ai kaza kaza kaza wane ne wane ne to yanzu yayi abin da shedan yake kenan eh. illa an takuna malakai ne ai takuna min al-khalidi abin da yasa Allah ya ce karku ci wannan dan karku zama mala'iku ne ko dan karku da shi ku haɗu ku zama sarakuna guda biyu ko kuma dan karku zama cikin masu dawama a duniya a rayuwa zama to ba za ku mutu ba shi yasa ya hana ku kuci ba sai batar da su ba ko to duk wanda ya cire wata bid'a daga cikin wannan abin da manzo Allah ya faɗa aikin da irin aikin da shedan yi wa annabi Adam da na Hawwa wani a gidan aljanna kawai batarwa ce an gane to kaga shi ma wannan aikin ya shiga cikin bid'a shi ma kullun ta hada da shi an gane dalili kaza wa kaza alladhi huwa aqwam min al saboda dalilin kaza da kaza wanda shi ya fi daidai a kan wannan ganewa ma annal jawabal awwal ajwad ta sha amsa ta farko tana da kyau ko tafi wannan kyau wa hadha aljawab fihi nazar wannan ansar akwai abin duba a cikin ta fa in qasada at-ta'mim al-muhita fa fa inna قصد التعميم المحيط ظاهر من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة saboda nufi na gamewa wanda ya kewaye da duk wata bid'a ya bayyana a wannan magana ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da wannan kalma da ifirta wadda ta game komai fala udalu an maksudihi bi abi huwa umme sallallahu alaihi wasallam da haka ba za a karkace gabaran abin da manzan Allah sallallahu yake nufi ba zuwa wata ma'ana da sunan tawili ko da sunan kaza ko kaza bi abi huwa ummi ya fi ubana kai har da uwata sallallahu alaihi wasallam fa amma salatu tarawih amma sallar tarawih da ake yi fa laysat bid'ah fi shari'a ita ba bid'a bace a shari'a bal hiya sunna bal sunna ce ma bi qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunnar da ta tabbata da furucin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi da kuma aikinsa bal zamu zo ma mu ji da takriri an gane sallar tarawih ta tabbata hadda takrir na manzo kenan duk nau'o'in sunna sun sallar tarawih ta tabbata da su Fainahu kala saboda manzo Allah su inna Allah farada alaikum siyama ramadan wa sanantu lakum kiyama. Allah ya farlanta muku azumin watan ramadan ne kuma na sunanta muku tsayuwar daransa. an gane hadisi imamun nasa'i wanda ya ruwaita da sanadi zuwa ɗan dan auf Allah ya kara masa yadda amma imam al-albani ya ce hadisi mai rauni ne a cikin sunan masura an gani hadisi mai lamba 2210 a cikin sunan nasa'i malam muhammad sali na usaimi ne ce da yace fa amma salatu tarawih qala shaykh ibn usaimi rahimahullah qawluhu rahimahullah fa amma salatu tarawih fadar ibn taymiya Allah ya ji kansa da ce amma sallar tarawih arada bihi ابطال حجه من قال ان البدعه فيها حسن وسيء ابن تيميه ya kawo wannan ne dan ina nufin ibata da awa hujjar masu cewa wai a bid'a akwai mai kyau akwai mara kyau wastadalla bi qawli umar kuma da suka ce akwai bid'a mai kyau akwai mara kyau suka kafa hujja da abinda umar ɗan khattab ya faɗa da yace ni'matil bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a wa nahnu naqul muna cewa laysa fil bid'i shay'un hasanun itlaqa mun ce kwata kwata ba wani abu mai kyau a cikin bid'a wala shay'a yusna alaihi babu wani abu da za a yabe shi daga cikin bid'a bal ha dalala a wajen ahlus sunna duk wata bid'a ta ce liqauli a'lamul a'lamil khalqi an الخلق وأنصه sallallahu alaihi الله عليه وسلم مدوغرر مدفدر wannan saboda. fadar mafi sani a cikin halittun Allah saboda fadar mafi kauna ga al'umma daga cikin halittun Allah saboda fadar wanda ya fi kowa fasaha da iya magana da azancin zance a cikin halittun Allah kaf sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa kullu bid'atin dalal kuma duk bid'a bata ce fa'iza kala insan da haka in wani mutum ya zo ya ce kaifa nusammi miha bid'a ya za mu ce da wannan abin bid'a na qul hiya bid'a bi'tibari annaha turikat thumma uhiyat za mu ce wannan sallar tarawih bid'a ce ba ta ɓangaren shar'anta ta asali ba a'a da an daina yi sai aka zo aka rayar da ita aka ci gaba da yi wa bayyana shehu rahimahullahu zalik kuma wannan shi ne abin da ibn taimiyya ya bayani a kansu an gane me yasa muka ce duk bida bata ce kuma bu mai dace sallar tarawih bata bace da ma'anar wannan bid'ar da manzo Allah yake faɗa me yasa muka cire ta daga ciki saboda da ana yi sai aka zo aka daina amma mutane suna yin ta ɗaiɗaiku sai aka zo kuma aka sake rayar da ita aka ci gaba ana ta inda ake yi a zamanin manzo Allah kenan da mutane sun bar wata sunna ta annabi yanzu aka zo aka a yadda sun ma shiga cikin man ahaya sunnati inda fasadi ummati wanda ya rayar da sunna ta lokacin da al'umma ta lalace kaga da akwai sunna da zaka zo aka bi aka dena to yanzu aka zo aka rayar da ita ba na nufin yanzu a lokacin mu ba a a zamanin Umar dan Khattab din an gani da sun dena aka zo aka ci gaba ana yi an fahimta to da haka da wannan dawa a ci gaba ana yin ta shi isa aka ce da ita bid'a amma ba dan asalin bida'ar da muke magana a kanta ga abu babu shi a cikin addini wani kato kawai izo ya ce wai ya shar'anta shi ba ko ya ce ayi za a samu lada to wannan kowa ya zamu ce bid'a ya kawo an gane wala salata ha jama'atan bid'a haka nan ba za mu ce sallatar tarawih a cikin jami'i bid'a ba ce. bal hiya sunnatun fi shari'a bal sallar tarawih sallar asham sunna ce a shari'ar musulunci bal qad sallaha rasulullahi sallallahu alaihi ba haka ba ma manzo Allah ya sallace ta a cikin jami'i fi awwal shahr ramadan laylatayn bal thalatha manzo ya sallace sallar tarawihi a farkon watan ramadan kwana biyu kai kwana uku ne ma wasallaha aidan fil ashr al awakhir fi jama'ati marrat haka na a kwanaki goma na ƙarshen ramadan ya sallaci sallar tarawih a cikin jam'i lokuta da yawa tare da mutane wa qala ite inna ar-rajula idza sallama li imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla ite wa idan mutum yi sallah tare da liman har liman yayi sallar ya idar igama za a rubuta masa lada kamar yayi qiyamul layli lima lamma qama bihim hatta khashaw an yafutuhumul falah sun fa ya fada ya fadi wannan ne lokacin da yazo yi musu qiyamul laili da a ƙarshen Ramadan har sai da suka ji tsoron anya za su samu dama ma da za su yi uh, sahur saboda manzo Allah ya kure dara to dai faranta musu rai ba su wani albishin sai ce wanda yi wannan sallar tare da mu har muka yi muka gama an rubuta masa lada kamar ya yi ƙiyamun layar daransa gaba ɗaya irare na ibada an fahimta rawahu ahli sunan wannan hadisin ahli sunan suka ruwaito shi hadisin ina cikin sunan turmidi hadisi mai lamba 2800 eh, eh, da shida ina cikin sunan nasa'i hadisi mai lamba biyar kuma imam al'albani a cikin sunan masura ya ce hadisi ingantacce ne an gani to yanzu nan ka ga waɗanda ta yi sallar ashen abin nan a yi sallar insha sai sai su tafiyarsu ka ga su ga su ga wannan hadisun ba waɗanda an fara da aka je aka yi gama rakoyi guda goma za a yi shafayi da wuturi kuma wace suka ta yi suka fita kaga su ma sun fita da suka fita sun fita da ladansu ba su a cikin wannan hadisi sai ka tsaya har sai limamin ya gama kuma ba zama za ka kace ya gama ba a ina yi kana binsa to kana so za ka yi wuturi ƙarshen dare in ka yi sallar an gama ta da liman in ka yi wuturi ka yi sallama in dare ya yi kawai ka tashi ka yi sallata abin da Allah ya kaddara ka sallata kar ka sake yin wuturi wuturi ne ba za ka sake yi in ka ga dama yanzu da liman yi sallama a wuturinsa kai kuma sai ka tashi ka karo raka a ɗaya ka kai ne ka yi shafa'i ka haɗe saboda haka in dare ya yi ka tashi ka sallaci abinda Allah ya ƙaddara ka sallata ka yi wutarin ka ƙarshen dare shi kenan amma kana tashi ka fita to ka fita daga wannan hadisu. an fahimta sai ka tsaya sai an yi an gama da kai kuma ana sallar kana yi an fahimta to bin munasaba ko don su da su kuma an zo limamin a sha uku yake yi su kuma sun zai kan ba a ƙari a kan a sha ɗaya da aka yi da aka yi wannan goma liman zai tashi yau yi da wuta dai su sai su zaman su sai wuta dai su tashi su yi to su ma sun fita don sha uku ma ta tabbata an fahimta sha ukun ta tabbata a hadisin kuma ita na na'ishar aisha wadda ita ce ta ce bai ƙari akan sha ɗaya kuma ta lissafa ta lissafa sha uku an fahimta bala akwai yadda ta lissafa sha biyar to da haka in limamin ina yin sha ukun sai ka zauna sai ka yin wata guda biyu to wannan ta sa kai ma ka fita da akwai yadda ka katse sanadinka tsakaninka da liman to amma sai larura ce ta sa ka fita kamar ka ta warware ka je ka gyaro a kayo alwala ka da wannan babu laifi an gane amma saboda wani tawili naka to haka nan na saba, kaga yanzu lokaci ya zo limamai sukan hada sallah saboda ruwa sace ya kamata mutane su sani idan za a yi karatu fa a masallaci to karatun fa ya fada sallar muhimmanci dan hada sallar salloli guda biyu matsayinsa bai wuce istihbab ba amma shi kuma koyan ilimi matsayinsa wajibi ne Allah ya sa ku ban da aka ku ringa samun fiqhul aulawiyya an gane kada wato mutane da yawa suna da rada kane a cikin sunna amma ba sa ma koyan sunna din ba an gane wani sai ya dauka akwai wani abin nan da ya faru abin ya ta bani mamaki wani an yi sallah sai ina can ba sai Allah ya sa Allah ya sale man din nan mana sallolin nan ya hade mana su yanzu haka wannan sunna din ita ce ta karshe da za da za a yi kaji fa wallahi sa hade kuma akwai karatu a musallacin to da haka jama'a wannan sunna din da kuke ji fa manhajun la sha. sunna manhaji ce ba wai ta kawai wai a ce kai dan izala bane ko a ce a ba fashi bane a'a ka tashi kai ilimi ka san me sunna din in ba ka san me ce sunna din ba sai ka zama to matsala ga sunna din ka ringa jawo sunna din zagi ka yadda ita sunna din dole za a zage ta wannan ka yadda me yasa za a zage ta dan ka zo kace kace cikin yan bid'a ka zo kace kace cikin yan son zuciya ka zo kace kace cikin waɗanda suna jin nauyi suna jin kunyar wani Allah akan Allah ko akan manzon Allah suna ga za su yi wa na kara amma ba za su yi wa Allah ba suna ga za su yi wa na kara amma ba za su yi wa manzan Allah ba ka samu kanka cikin wannan to in ka ce kar aiwa kowa kara in ba manzan Allah ba ko akan manzan Allah to za a zage ka ka yadda da wannan to amma ka yadda zagin da aka yi maka akan gaskiya ne akan daidai ba akan kawai ka jawo zagi ba to kuma ba za ka wannan ba dole sai da ilimi da aka ahli suna na farko duk inda ake karatu ana ruwa ma suna tsaye ana karatu mun sha zuwa wajen wa'azi ana ruwa ana wa'azin ba fasa wa'azin mun sha kai ko lokacin da nake karatun dara a nan masallacin haka za ka ga mutane ana ruwan ana fito ana zuwa alƙalawa lokacin da ke karatu a alƙalawa ana ruwan ake fita a tafi to amma yanzu wai a mutane wai a kawai wai dai wannan wace irin suna kuke yi ne wace irin suna kuke yi to ita sunna ya kamata mutane su sani manhaj ne manhaj ne da aka duk da yawa daga cikin malamai da suka gabata za ka ji cewa wane ya mutu dalilin ciwon kafa menene ya faru ai saboda tafiya wajen karatu sanyi ya kama shi an shiga ruwa an yi kaza an yi menene an yi menene an fahimta to da haka dole ahli sunna ku dawo ku fahimci ku dinga fahimtar mecece sunna din ba waɗanda wannan gara basar da ake faɗa ta sunna din ba wai ita ce sunna din ba ilimin shine sunna din an gane shi ilimin shine zai baka dama ka yi daidai ah yanzu za ka zo da Allah ga likita wanda ina ina ina asibiti yana aiki to ga kuma wani ina school of health shi ma ba karatu likitanci yake ba wa za ka ba hannunka yi ma allura ah. Allah ya sa kuna gane to kaka yanzu da yake rayuwarmu yanzu ta koma wato mun fi gina jikinmu akan zuciyarmu mun fi gina duniyar mu akan lahiran kaga yanzu ka yadda ba za ka yadda ka ba da hannunka ga likita ɗan koyo yi maka allura ba sai likita mai ƙwararre saboda wannan za ka je kana jin wannan a jikinka to wancan ɗin da haka ɗan adam ɗin da ya rasa abinci guda biyu ya samu matsala abincin zuciya da abincin gangan jiki abincin rai da abincin jiki duk wanda ya rasa ɗayan waɗannan abubuwan to ya samu matsala a cikin rayuwarsa dole ka ba zuciyarka abincinta kuma dole ka ba gangar jikinka abincinsa kowanne ka ba shi abin da ya dace ci Allah ya sa mu gani an gani ko وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال infirad kuma da wannan hadisin ne imam ahmad bin hanbal da waninsa daga cikin malamai suka kafa hujja akan cewa sallar tarawihi a cikin jam'i ta fi falala akan kai ta kai kadai a gidanka an fahimta tare da yadda annabi ya kwadaitar cewa mutane su ringa yin sallolin farilla nafila a gidajensu sallar nafila ka sanya wani abu na nafilar ka a gida bal sallar nafila a gida ta fi sallar nafila a masallaci idan ba tarawihi ba ko kuma wata salla da sai a masallaci ake yinta misali kamar sallar kusufi kamar sallar roƙon ruwa wadda ana fita a ta ma nafila ce to wannan ka yi ta inda za a yi ta shefi falala akan ka yi ta a gida an fahimta Wafi fi qawlihi a cikin wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yi ƙiyamun layli tare da liman har ya idar za rubuta masa ladan tsayuwar dare akwai targhibun fi ƙiyami shahar ramadana khalf imam Kwaɗaitarwa da zaburarwa wajen ƙiyamun ramadan a cikin wata ramadan a bayan liman wa zalika awkadu min an yakuna sunnatan mutlaka wannan ku yafi ƙarfafa cewa ana son kai ne ba wai sunna bace kawai ba wai ma suna ce kawai yin tarawih a cikin jam'i ba an gani a'a amma ta a cikin jam'in yafi wa kana an-nasu yusalluna jama'atan fil masjid Al-ahadi sallallahu alaihi wasallam yukirruhum ko mutane sun kasance suna sallatata a jam'i a zamanin manzo Allah a masallacin manzo kuma yana tabbatar da su a kan haka wa iqraruhu sunnatun minhu sallallahu alaihi wannan tabbatar da su ɗin dai akan haka ya zama sunna ce daga wajen manza Allah sallallahu alaihi wasallam malam Muhammad Salim Usaimin a cikin eh, hamish yace idan sunnatu qiyam ramadan muakkadatun bi fi'lihi wa iqrarihi sallallahu alaihi kenan ita sallar tarawihi sallar asham sunna ce wadda ta tabbata da maganin manza Allah sallallahu ta tabbata da aikin sa kuma ta tabbata da tabbatarwa an yi a gabansa ya tabbatar an gane ku wa amma qaul umar amma abinda umar dan khattab ya fada da yace ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan ni'ima a'a to kuma kwana anan an gane ku saboda maganar tana da tana da sarka tsakaninsu ko to sai mu ɗauki sarka ɗin wannan ɗin gabaki ɗayanta insha Allah alaikun wa rahmatullah ita kamar yadda aka faɗa karatu ya fada sallah muhimmanci ita to haka nan a kasuwanci za ka ga waɗansu ko wurin da kai sallah aka haɗe sallah ɗin a kasuwarka kai kuma ba za ka tashi a wannan lokacin ba to ka iya haɗa sallah ɗin eh ba limamin ya haɗa ba ai matsalar yanzu ana magana ne liman ya hada ko bai hada ba an fahimta in liman ya hada dole ne ka hada da haka irin mutanen da ana ci za a hada sai ka gabtit sun taye sun fita to sun saba annabi da annabi ya ce bai halatta bayan an yi kiran sallah mutum ya fita daga masallaci sai dai idan da niyyar ije idawo ne to shi ko wannan ya kama ma za a tayar ita shi ya fita ya saba ko bai saba ba kaga ya saba saboda haka kada ka ce za ka to aini ina nan ina nan da haka ni ba zan yi yanzu ba wannan fassarar ka ce kai tawilinka ne kai iliminka ne kai fatawarka ce kai ba ta cikin wani abu na ilimi na addini da haka liman zai hada ka hada kuma in ya hada ba zancen idan ka je wani wuri ka sake yi sai dai kawai ka je ka tara suna sallah a matsayin zaka bi su dan annabi ya ce in ɗayan ku yayi sallah inda yake ya zo ya tara kuma na sallah yi za ta zama nafila gare shi ta wannan babu laifi an fahimta amma a matsayin bari ka sake waccan da kai saboda kana jin bata yi ba to wannan kuma ilimin ka ne kai wannan min abna'i eh, eh, min abna'i fikrik kai ne kai wannan tunanin kai ne ka haifar da shi a cikin tunaninka amma ba shi da asali ba shi da alaka da addini da aka karkace to ai zan zauna a kasuwar ne ba tafiya zan ba da aka ba zan yi ba yanzu a liman ya hada ka hada in bai hada ba shi kenan ka je ka ci gaba da kasuwa an gane in aka zo za a yi sallar isha ka zo ka yi ishar wallahu a'lam alaikum assalam wa rahmatullah ce in eh, shi yake jagorantar sallah din saboda masala al'umma zai iya hada babu laifi sai hada an gane musamman idan su sun yi tafiya za su yi yanzu aka shi kuma in yayi zai ci gaba da kasuwar shi na'am na'am na sha uku hmm. fai yace sallar da ake a harami tana wuce adadin baka ambata na raka'a sha uku yace to akwai hujja da suka dogara a kanta yi eh, dama ai wato misali eh, jumhur na malamai ai sun tafi akan halaccin ƙarin akan raka'a sha ɗaya sha uku da aka ni. wanda shine jumhur na malamai suka tafi a bilmu na saba, har da ibnu taimiyya da muke karanta littafin su yanzu har da muhammad bin salihin al taimiyya yanzu shi ma yana muke ta'aliki wannan na bayani a matsayin misali kawai sun tafi akan cewa ƙari akan raka'a ɗaya ko sha uku sunna ne saboda hadisin abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallar da raka'a biyu biyu ce فإذا خشي أحدكم الوتر والفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى صلى الدري ركعة بي بي بي بي أكي إن متن يجز أوران الفجر يكي توي رسكيشي ita sai raka daya ta zama ta wuturi gare shi ga abin da ya sallata to ka ganin da yace bi bi bi ba ba abin da ya kawo mi iyaka a cikin da haka inda ka yi biyu kai sallama za ka yi raka 100 da wannan hadisin ya halatta to sannan raka'a sha ɗayan nan da manzo Allah yake jama'a in aka ce a ƙara raka'a hudu a samanta alfijir zai keto da aka babu zancen a yi ne a yi wutari idan baka gane ba har yanzu raka'a sha ɗayan nan akwai raka'a guda ɗaya da manzo Allah su salam ya karanta izu goma da rabi a cikinta ya karance bakara ya karance nisa'i ya karance alu imra hadisin abdullahi na masud haka izu bakara nisa'i alu imra kuma mushafin abdullahi dan abbas haka suke a jere dan da ya ji annabi ya yi karatun bakara ya fara karanta sai karanta nisa'i sannan ya karanta alu imra a lokacin ba a riga an gama tartibin surorin alkur'ani to da aka shi sai rike wannan da aka haka ya faɗe su to idan ka haɗa waɗannan ayoyi ko waɗannan surori za ka samu izu goma ne da rabi kuma karatu irin na manzalar da haka shi a cikin ruwayar ma yake cewa har na kusan yi wani mummunan abu aka ce mai kaso ka yace zama nan kyale shi an gani saboda shiga sallar eh, da ya ji annabi ya fara bakara sai ce to in ya kai aya ɗari ya yi ruku da aka zo aka yi aya ɗari ya ji ya wuce sai ce a ato karance ta zai aya ɗari fa jama'a in gaba karan nan mu a kwana biyu muke karanta ta ko izo hudu kashe rana ta gaba a karasa lantana a tsaya ko kullum tsawani kenan sallah mu kwana ɗaya da biyu da rabi ake sallah ta karanta ta annabi a raka ɗaya karance ta ba ita kaɗai ba sai da ya ƙara mata wasu ‘yan uwa an fahimta jama'a to yanzu irin wannan za ka yi raka a goma sha ɗaya in ka fara tun daga bayan sallar isha a su ba za ta keto ba ka gama ba ko za ta keto kana jin ka gama ai ba za ka yi abin nan ba zamaninsu yana da yalwar lokaci yana da tsayi kuma Allah ya sa masa albarka da babu shi babu babu irin wannan albarka a lokacin to irin wannan sallar ce da aka yi ta kanta na Aisha ta faɗa ce sai raka a hudu karka so ka ga kyansu da tsayinsu. su ina kusan daidai da tsayuwarsu, su tana daidai da ruku'un ma'ana daɗewar. to kaga idan ka zo ka ce za ka yi wannan sallah to farko in ka samu mutanen da za su bi ka Allah ya sa ka samu irin ka guda goma a masallacin da mutum ɗari suke sallah an fahimta to da haka malamai da suka tashi a wannan matsala ɗin sai suka ce to yanzu da za a auna shi ne lokaci za a ɗauka misali mu ce muna so za mu awa biyu ko awa uku ana sallah idan karatun ya yi tsayi to rakoyin sai su yi kaɗan in karatun ya yi gajarta to rakoyin kuma sai su yi ne har izamanto an covering an cike wannan time limit ɗin da muka ɗauka ina fatan mun gane to da haka su can sai suke yin hakan kuma wannan abin haka suka ɗauko shi tun wani dogon zamani don har lokacin imam malik ya ce ya riski mutanen madina suna yin tarawih raka a 26 kuma har yanzu haka suke yi an gani sannan a yi na fatan mun fahimta to da haka ita magana din tana da asali tana da madogara har a magabata akwai wadanda suka ce raka sha ɗaya zai ba za a ƙara wasu suka ce raka sha uku to amma magana mafi inganci babu wani hadisi da za a ce an dogara da shi a ce da za a ƙara ba ko za a ƙara da hadisin na Aisha laisa nafsan fi mahallin niza ba nafsi bane a mahallin rigima a mahallin sabani ba nafsi bane to amma mutane kuma sun mayar da shi nafsi ko wasu malamai sun mayar da shi nafsi saboda haka sai suka haifar da rudana cikin al'umma ina fatan mun gane tabbas na Aisha ta faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ƙari ba akan raka'a 11 a Ramadan ko a wajen Ramadan to amma ai ta faɗa da yiwu alwala ya zo ya raka'a biyu yan gajajjeru ko sai amma wannan ana ta da ita mai raka'atai alwudu nafila da ke dalilin alwala to sannan sai raka'a hudun nan ta ce karka so ka ga tsayinsu da kyansu lam yajlis fi shay'in hunna illa fi akhirihinna bai zauna kowace raka'a ba sai a ta karshen su ma'ana bai zauna ya zama tahiya ba kenan sai zauna a raka'a ta hudu sai zaman tahiya i sallama sai dan huta sannan ya tashi ya sake kawo raka'a hudu ta ce karka so ka ga tsayinsa da su. bai zauna ba sai a raka a ƙarshe ma'ana zaman tahiya ya zauna ya tahiya ya sallama sannan ya tashi ya kawo raka a uku ta ce su ma karka so ka ga tsayinsu da kyansu yana sanya ruku'unsu kusan tsayinsu tsayin tsayuwarsu sujadarsu kusan tsayin ruku'unsu sai ta yi sallama ta ce ina daga zaune sai na fi laraka a biyu yan gajajjeru ko to kaga kenan wannan mai tsayin ita ce guda nawa sha ɗaya amma yanku ba haka ba sha biyar yi tun daga biyu can nafila ce ko ba nafila ba ce ga kuma biyu nan nafila ce ko ba nafila ba ce nafila ce to da haka malamai suka ce hadisin ba shi cewa ba za a yi ƙari ba kawai an duba babu stress din ma da zai ƙara irin wannan ne babu damar da zai ƙara hadisin abdullahi dan abbas ya zo ina shi ma yana cin sahih bukhari ya raka'a bi bi bi bi bi bi bi a wata ruwayan ka kirga sai ka ga biyun sau biyar iyi. Eh. kaga bai ta su ko kuma bai bi bayan ya abin nan ba a wata riwayar bi bi bi bi bi bi bi bi sai kirga sau shida sannan sai sai wutiri raka nawa kenan sha uku an gani to da haka malamai suka ce shi adadin ba shi da izina ba izina da shi kawai ana so abinda za ka kelinka yanzu shine idan karatunka zai yi tsayi to rakoyin sai su yi ne sai su kaɗa idan karatunka zai gajarta to rakawai kuma sai su ne sai su yawa sai zaman to ka cike wannan lokacin da ake cewa ko kake son za ka yi sallar tarawih a cikinsu na fatan mun gani to da haka wannan shi ne da ya sa za ka ga su a masallacin harami alharamai guda biyu gaba da haka suke an gani saboda mutane suna towa daga wurare daban-daban wani ba zai iya tahammul ya ɗauki wannan dogon karatu ba na eh in ka ji ka gaji sai ka zauna ka bi limon an gani kawai dai abinda ba za ka bi shi ne ba za ka ƙi yin sallar ba eh ba za ka ƙi yi ba don tsakin yi ɗin saba wa manzan Allah an gani da aka abdullahi ɗan hutu. ya ji aikin hajji sai usman ɗan afa ne raka a hudu sai ce wannan bid'a ne ba haka annabi yake yi ba amma kuma bai taba daina bin sa ba to sai ga maimakon ina maganganu side talk ya kamata yi masa magana mana mun yi aikin hajji tare da kai da manzo Allah mun ga raka'a bibi yake ya zaka zo kai kana raka'a ruru sai ce eh yace akwai baki suna zuwa kar ka dauka sallah raka'a bibi ce wani in yazo ya dauka shi ba tambaya zai ba ya ga azhar biyu akai la'asar biyu akai magariba an yi uku isha an yi biyu a zuwa yi biyu sai ce sai koma gida yana ta haka kawai ana wahalar da mu ashe raka bibi ce sallah raka bibi ce an zana mana ƙari an gani ce to da haka yake yake cikawa ya ce kuma sannan shi dan makka ne har yanzu ina son makka nan aka binne to da haka yanzu ya dawo gida ya dawo garin su da haka sai ya cika sallah kenan sai ce ah, to mutane su suka tafi suna so su zuga ya dan masu to kai kaza kaza kaza sai ce a'a alkhilafu shar yace ai sabanin sharri yace da haka haka zamu ci gaba da bin shi tunda ina da madogara ina da tawili an gane ina da tawili kuma tawili ne waje yanzu ka je ka ga mutanen da suke zuwa aikin haji yawancin sun ka gaban da suke kai zaka zata in kai ne ma zaka karba aikin hajji ne Iman eh da yawa ba jahilci suke ba wai an fahimta to kagan kai ne ba zai ka ki karba amma idan baka gane baka kaddara gonar ka ce ka sa mutum ya maka aiki sai maka bayan da kake so ba za ka biya shi ai fada ma za ka kama ku ko kuma ka ce je cire maka ciyawa ya je cire shinkafa yaya kun fahimta da kyau to da haka wannan abin nan din da Abdullahi dan Masudi yayi sai sahabbai suka bi shi gaba daya akan hakan kuma har ya gama halifancinsa inda ya je makka ya jagoranta yakin hajji cika sallah yake kuma wanda ita ce hujjarsa kuma ba wanda ya taɓa saba masu an gani to da haka idan ka zo limamin ka ina yi sun da ba wai saban Allah yi ba da saban Allah yi za a bi shi liman sai saban Allah za a bi shi don yana liman ba za a bi shi an gani kai anna kana wata tsaka mai wuya ne annabi ya ce in ka fita ka saba in dai ba da niyyar ka dawo ba to kuma suka ce to bari zauna amma ba zan yi ba to kuma an yi sallah sai ga wadansu samari guda biyu suna can na baya sai ce a ah, ku me yasa ba ku yi sallah ba ko ku ba musulmi bane ta ya rasulullah ai mun yi sallah ne a gida sannan muka zo da sai ce to ko ɗayan ku yayi sallah a wani wuri sai ya ya tara ana yin sallah E, za ta zama to nafila ce gare shi to sana kai anan kabin bin limamin aka yi sallah kuma ka ce ka ware waɗansu su za ka sallata ba za ka sallace waɗansu an fahimta to da haka sai mu sauke waɗannan abubuwan da haka a baya na faɗa duk abin da yake maganin wannan abin shine ilimi karatu an gane kai karatu shi kenan sai ka je sai ka rayu lafiya lau ba ka da wata damuwa an gane wallahu alam alaikum salam eh yace magana da aka akan bid'a wasu sun daga cewa wai su duk abin da aka sai ce sun yi bid'a to ai na manzo Allah ya ji radio ai na yi magana a gidan radio ai na ya hau jirgi ai na ya hau mota duk mu ba muna yi ba an fahimta to ai kowanne tsuntsu kukan gidansu yake ko eh, kuma suka ce kullu ina'in bima fihi yanba duk wani koko da ka sani mazubi abin da yake cikin sa yake digarwa duk wani ƙoƙo da ka sani abin da yake cikinsa shi yake tsigarwa ƙoƙon ruwa bai taɓa tsigar da zuma ba ko yana zubarwa ba zai tsigar ba dole ruwa zai tsigar to ai abin da malaman sama suke faɗa ke cin tuwon dawa bida'a ne <laughs> an fahimta to da aka dole su ce mai hawa mota bida'a ne hawa jirgi bid'a ne hawa babur bid'a ne daura agogo bid'a ne dole su faɗa saboda koyarwar da aka ba su kenan yanzu kai da aka baka koyarwar qala Allahu qala Rasulullah yanzu suka ce me yasa ake ta sai ka ce saboda kun yi abin da annabi bai ba ba shi kenan ba kuma sai ka ba su to ya annabi bai ba eh, bai yi ba in yayi kawo inda yace aka ce yayi dole zai ce da kai wani ne yace ayi sai ka ce to annabi ya ce kullu bid'atin shikenan ka ajiye nasi ka tafi kai abin da ka sani shine ka bada nasi abin da ka sani kama kama da misali misali an fahimta to da haka zancen cewa ai annabi bai hau jirgi ba annabi bai hau mota ba annabi bai kaza bai annabi bai kaza ba naji wani malamin su ya kafa hujja akan wannan cewa waɗannan abubuwa da za su wa ya khuluqu ma la ta'lamun duk ya shiga ciki da Allah ya ce wal khayla wal bigala wal hamira tarkabuha wa zina sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamu sai ce to ba gashi Allah ya halatta jirgi ba ya halatta kaza ba ce to haka ne ma ya halatta salatul fati kuma can an koma an ce Allah ne ya rubuta ta me daga takarda kaga abinda bayanin baka ya saba abinda yake rubuci to da haka duk irin waɗannan abubuwan dole kawai abin da kake da bukata shine ka samu nutsuwa ba wai kana yin ra'ayi ba ne ko addini a matsayin ra'ayi ko a dole ka nutsu ka gane addinin makomarka ce to wace ce makomarka yanzu misali za ka zo ka ga mutum ya sha giya ya bugu ya dau mota akan titi ya dora ta ka shiga mota ah. to yana makomarka kai take yanzu idan ka ga motar ta tafi za ta abin nan kai za ka je ka kama ta kar ta faɗi ko kar ta faɗa ta shiga dawa ko kar kai karfe ta kan to kamar haka ne da haka shi addinin mu ringa kallon sa a matsayin makoma mu a lokacin da kake kallon makomar ka ce to a nan ne za ka yi wa kanka selectin abin da shi ne kake da tabbas amma ko ba komai waɗannan abubuwan da suke bayyana to kai yanzu ka je ka shawarci zuciyarka kamar yadda Allah ce kul inna ma izukum bi wahida an taqumu lillahi masna wa furada yanzu a zo a ga maka annabi ya ce wani ya ce ka je kai yanzu ka je kai tunani ka ga wane ya kamata ka dauka tsakaninka da Allah ka kyala maganar Ahmad Ahmad ka kyala maganar duk dan izala duk ahli sunna duk salafi duk kaza duk ka kyale Allah annabi ya ce wani ya ce ka je kai tunani ka dauki wanda za ka dauka to bayan ka zaɓa to kuma sai ka ɗauko ƙa'ida ta ɗa'a sai ka aji mai dalilin ne ya ake wa wani ɗa'a ko kake wanda kake wa ɗa'a dole daga ciki akwai soyayya akwai ƙauna to wanda ku ka fifi ta yi wa ɗa'a tabbas ka fi ƙaunarsa kan wanda ka ƙyale yi masa ɗa'a ka fi girmama shi akan wanda ka kiwa da mutane biyu suka baka umarni kai yi kaza wanda yake karka yi wannan kaza din wanda ka bi shi ka fi shi ya fi muhimmanci a wajen ka, la iyaka kawai shi kenan amma duk wannan dambarwa ana cewa eh, komai aka bid'a ne to ba ga sunna ba kai komai manda sai a ce komai kai sunna ne don me za ka tsaya kana ka tun da an ce komai kai bid'a ne to ka an ce kuma komai idan kai sunna ne gashi sunna ne yanzu kayan yadda an ce bid'a din ce amma kuma kai kana ganin kaza kaza Allah ya kun gani to don me ba za ka yi sunan ba ai shi kenan. yau alhamdulillah ba ce ake kaza bid'a bane kawai da san zuciya ya ja ke ya shiru sai an gaya maka dalilin kasu yawancin bid'a kuma sai an kawo maka albadilu sahih madadi ba kawai ce ake da kai kaza bid'a bane kuma sai a kyale ka babu komai ba a'a sai an kawo maka kuma mai sunna saboda ka'idar ta ce ba wata bida'a da take kafuwa face sai ta kawar da wata sunna sai ta kawar da sunna sannan take me take kafuwa in ba ta kawar da sunna ba ta da me ba ta da mahalli to har a zukatan mutane da bida'a ta samu mahallin zama sai da ta kawar da sunna idan baka gano wannan baka gani asalin guri ne wanda yake occupied yanzu wannan ba fila bace wannan turkiyar da masallaci za a sake wani a gurin me za ba za a sake ba saboda an riga an yi ba ya isa ba saboda an riga an yi ba zai yiwu ba an riga ya an yi to da aka in ka ga bida a wuri to sunna ta kawar kamar yadda in kana so kai wata fila anan sai dai ka cire wannan sannan ka ne to haka nan sai ka kawar da sunna sannan ka iya kafa bid'a kuma idan kana bida ba za ka iya kafa sunna wurin ba dole sai ka kawar da ni ba sa haduwa fa jama'a ba sa haduwa ba za su haɗu ba Allah ya ganar da mu ka fahimta ba dabara ba ce ba hikima ba ce ba wayo ba ne ba azanci ba ne ba iyawa ba ce taufiki ne kawai daga Allah dace ne kawai in Allah bai datar da ka ba duk bayanin da za a yi ba za ka fahimta ba don wanda ya fi ka iya bayani ya yi mutane bayani kuma har ibar duniya wa waɗansu ba su fahimta ko da yawa ma ba fahimta ba haka ba ne haka ne saboda haka kai dai abinda za ka yi ka tsarkake zuciyarka ka yi don allah ka yadda gaskiya idan ka ji ta za ka karɓa kuma ka yi abinda allah ya umarce ka inna ma ya zukun bi wahida an ta komo masana nawa furada ku je ku yi tunani mutum ɗaya biyu ku je ku haɗu kar ku haɗu da yawa ka haɗu ka samu wani mutum wanda ka yadda ina da ƙaunar ka ina son ka zai gaya maka gaskiya tsakaninsa da Allah ko da daga wannan lokacin zai zama to alaƙa ta rabu tsakaninka da shi ka ce yanzu magana nan da aka faɗa ga annabi ga wani annabi ya faɗa wani ya faɗa tsakani da Allah wanne ya kamata a ɗauka tsakani da Allah ba wani zancen tawili kai ko tawilin zai da kewaye kewaye kewaye ƙarshe in yazo sai kawai tambaya ɗaya za ka yi masa yanzu kana ga da wannan maganganun da ka yi da wannan kewaye-kewayen kana gani wannan ɗin ya fi na annabi tambaya ɗaya ce to ɗauki in ka ga wannan abin ya fi na annabin ka ɗauka kawai za a kalle ka a matsayin wanda ka fifita wani akan annabi ka fi ƙaunar wani akan annabi ka fi yi wa wani ɗa'a akan annabi shi kenan ina iyaka magana ce a buɗe to da ka kullum ka roƙi Allah ya shirya da kai zuwa ga daidai kuma ya baka ikon bi don karka ɗauka ko wanda bai san daidai ba kowa ya san daidai kowa ya san daidai to amma Allah ya bai wa ɗan adam wata irin jara'a wani irin ƙarfin hali ba shi da gaskiya kuma ya shara'a ita jayayya kuma yana so ta an ba mu ya mashi gaskiya illa iyaka da aka annabi ya ce wanda ne hukunci ka san wuta ne na yanki in ya ga dama ya karɓa in ya gada ma ya bari Ya kai hukunci hukunci karka ɗauka don shari'a ta baka abu shi kenan in ba naka bane ba haƙƙinka bane a nan duniya da an baka dama ka yi amfani da shi amma in ka je lahira sai an sake shari'a ɗin za a sake sai an mayar da haƙƙi ga duk ma'abocin haƙƙi ba wanda zai shiga aljanna ko shiga wuta sai an tantance shi to abin da ya kamata mutane su dinga fahimta kenan muna roƙon Allah ya datar da mu ya dora mu akan daidai tafi ki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa jida barik wa akrimanain ala nabiyina muhammad wa ala Ali. wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله